karanci da Allah san tun jiya nake jin yunwa ni yanzu ma wannan matan nan mai kunan ayan nan wai yanzu na aika yaro wai tana gaya min wai kunan aya eh. wai one five take bi na na an shi na one five ka san zi nawa take bi na dubu shida take bi na wallahi dubu shida kaga ni eh. gaskiya daga nan zan rabu da ku bari in je wurin wannan yarinyar Zainab zainaba mm. in je tana siyar da shinkafa da wake in je in nemo makari ka san ina ɗan rudanta da soyayya yanda take gani na gayan nan so na take bari in je ta na gaya ma gaskiya wallahi ba za ta baka ba jarin ta yayi kasa yanzu mu je wajen mu je wajen kusa mana shi yake ba mu bashi ba wani zainaba zaka je wajen me zaka je kai wajen zainaba Ustaz garani. Ustaz nan muna zuwa muka mai daɗin baki zai jika mana garin kwakin nan minti tilo. Yana da wani irin habit ne da ba. To ya za mu yi hakuri za muna da shi ne. Hello. Oh, manyan yara. Kai, Dauda ya aka yi ne na kwana biyu ban ganka area wani. Kai, baka san na kashe Dauda ba. no To. Sorry Dino. Na sa a batan mun da kai yanzu. Sorry Dino. Dauda kuma a. Dauda. Dino. Dino fashion. Da ta samo. Eh? Dan ka ya mai wannan abun nan da ake dan zuba mai ake zuba ruwa a cikin shi. Um, wanda zaka ga ana dan sa mai granite ga masu hali zaka ga suna dan sa mai pigmeat. Kwakwi. Mene ne wannan kwakwi? Kwakwi. Kai abin da muke siya yau da gobe kuma baka gane ba? Ha? Kare na mana wayo fa. Oh! Ka ce min garin kwaki za ku ce min. Kai sai ka ƙara shi? Dan ƙasa da muryan kawai. Ga wannan samana na hamsin. saboda ni bana amfani da kuɗin Najeriya dollars nake amfani da shi <laughs> haka ne dino kuma na ga shagon kama abubuwa sun dan rame ya kamata dan samu ma wani dan jari a ƙara ma ka dan cika shagon ka <laughs> ai ustaz matsiyaci ne <laughs> za a ƙara mai girman shagon amma a zuba ma ka ba mu kwakis a dan fitar da shi gaskiya alfarmashi eh. kai kwanji muna uku fa dan Allah ina son credit okay ah, a ma pick milk din nan gwan um, kwanji muna uku kana da kwan agric din nan ko okay to nagode ba matsala ka ba mu abin nan kakka auna ka ka aka zuba mana ba ka zuba mana kan hajiya kenan ah a gurguje ba da tare da wani ɓata lokaci ba wancan da kike gani sunan shi dauda wanda aka fi sani da dino fashion a wannan bawan allah ya ganki ne kuma ya ji yana son ki sura da siga taki ya yi mai shi wannan bawan allah da kike gani iyayen shi ma ba a nan suke ba dan hajiya ake ce mai suna us su sakamakon da kika gan shi a najeriya ya yi laifi ne ya kashe karen makotansu shine aka kawo shi najeriya <laughs> polishment <laughs> me wannan kuma mixing eh, mixing kenan <laughs> in ba ana yi ana haɗa shi da mai kyau ba sai typhoid ya kama mutum so kin gane sai ya kashe karen makotansa shine baban shi ya kawo shi punishment Nigeria so mu ma da kike gani lokacin da muka je US karatu sai ya karbe mu hannu bibiyu <laughs> so in kina so wannan rana ki daina yawo a cikin rana ki amince ma soyayya shi za a siyan miki mota da katon gida komai na alfarma ina wan ka san wayoyin sun mun yawa ne ba zan iya rike su a hannu ba Oh. <laughs> sasha des Gashi. Okay, I will call you later, baby. Don't worry. if I call you, I will jam in hotel. Mm. Jiki magayi. <laughs> Manyan yara gagarin kwakin da what? Kaga almajirai ne a wajen? Kaga almajirai ne a wajen da zaka ce gagarin? Mu za ka yarfa. Za ka zuban mana. Mu za ka yarfa. Ka san musu. Ba mu garin. kuma wallahi ka yi tabure wallahi wallahi mu tallahi sakamakon tona mana ba da asiri zai tona mana ba mun yunwa nake ji da Allah ka gani dan ka ka bari mu je mu asirin da zaka tona mana ba in ka so suwaye ba mu da lokacin shi da Allah na muke da wani lokacin shi dan ƙarya kawai dan ƙarya unguwa hello baby eh ina kofa gidanku okay to shikenan kowa sai ya dan gyaggyara go ga bebin nan za ta dan fito san baka duba dukkan gidan nan mm. amma dukkan bebin nan gidan banzan gida ga gidan dai amma tun da face ɗinta ya kwace ta ai normal ne ta gaban mota ce wallahi bebin ta fi gidan ban yi tunani Allah ya kiyaye ma ba mu shigo da mota layin nan da mun ji a jikin mu tun da fiya ashu ne eh. amma gidan banzan Baby. sannu baby baby ya hauta nan tun da kai ne zino fashion tuni na ga wuta ga ji daɗi ya ne baby ya gida ya jin daɗi lafiya ala ya gida Sun shaida ni ko na shaida ka shi ya yana ke approach ya nuna miki Allah ɗaya bari ba na kasa ne so ina dan zuwa su dan Dubai da su mu dan ba su wuri ko bari mu dan ba ku wuri fashion the fashion the designable mutumi na yana jin ka san me jiwagon nan da na oda zan ban ma ita ba matsala ai karka da kin san ba na dan kasa ina dan zuwa su Switzerland da su Dubai din nan to jiya ma nake dan dawowa na dan shigo Najeriya so ya kike a jin daɗi ne lafiya to mm, so maybe ma ina tunani ina da ɗan wani mitin da zan je na yi a Abuja so amma maybe gobe zan dawo maybe in na dawo zan zo na ɗauke ki kaga wata ƙarya da ya mata ta wani girgiza Bancin kaga! ga iskan nan mun shiga uku mun shiga uku ga ɗan iskan nan nan kuka da ake da hajiya ah, ake da mu hmm, ba wani matsala ba wani matsala cikin jime ji dadi yawan me ce muku akai Yawon ta sani kai dauda baby dan jeki za mu yi magana a waya ko ta je ina je ga je da mu magana babu inda za ta kai babanta ne da zaka ce ba za ta je gida da wuka ba nake yawo ba Allah duk wanda ya ƙara min magana a cikin ku in ban soke shi ba in tafi a keke ke kin ga wayannan da yake ganin su abokanai na ne tare aka haife mu da su wannan mai kwalelan gilas din me yake gaya miki ya ce miki yana zuwa Switzerland ko eh ya faɗa min yanzu ma ƙarya yake yi ko kura bai taɓa zuwa ba ya ce miki zai gina muku gida ko ya faɗa kuwa ga baki ɗaya yanzu nan ma to gidan ya gidan cejin kaji ma ya fi shi kyau sunan babansa alfa mai kaji tsabar satar da ya wa babansa na kaji yanzu haka baban yana nan sai dai makota su taimaka masa kai kar ka ƙara gayan yawa ne fa kina ji ko ya ce miki yana zuwa mitin abuja ko eh to ko da shushe yana baya mitin ballanta na ya je wannan ciyawa ne ƙarya ce kawai su zo su sa mace a keken bera su cuce ta su gudu inda ma naɗaɗɗe ne babansa naɗaɗɗe ne amma shi ba ba nutsuwa a jikinsa ba kyau tone tone ba. kamar ya ni gaskiya nake gaya mata saboda ban yadda a cuce ta Allah kana kana ka fauce gona da iri kai gaskiya idan ban huda ka ba na kula ka in tafi a keken tulu boy ka ciyayan Muje gida, muje gida. Kai tsaya mana. Ina za ku, ina za ku je kuma? Kina ji yana faɗin zai sace ni, zo mu je. Ka dawo bari in faɗa muku ku ji gaba ki ɗayan ku. Ba na son ƙara ganin kowa a ƙofan gidanmu. Shiga gida. Kun ji ni ko ba ku ji ba? Kai, baby Kar ki bari ya shiga gidanku. Allah zai sace kajin gidanku. Zai sace kajin gidanku wallahi. San ba dawo sai dai mi shahada mu ma sai mun gaya ma gaskiya. gaskiya mu dagwal ko ina muka je sai ka yarfa mu haba wannan ba yi bane ba mu ba za ka taba mu mu dan yi cilin din nan da mutane suke yi ba haba me ya amfanin mu gaskiya ne to ya zan bari ku cuci yan mutane ne to kai abubuwan da kake yi a daji wani ne ya sama ido ba ka kashe namomin daji da abubuwa su gada farauta ce wannan kuma sau nawa ina kaso gafiya kai wannan musulmin nama ne to ba musulmin nama bane gafiya to ku a gidanku ba in sallah ta zo ba a yanka rago ba a yanka tunkiya to wannan ba halak ba ne ka haɗa mutum da dabba ni ba zan yadda a cuci 'yan mutane ha kurin ku zo ku yaudari 'yar jama'a ku tafi ku batta da ciwon so ba Ke kar ki ƙara bari su zo gidanku Allah ya isa tsakanin mu dole ma mu nemi maganin ƙarfi Allah ya isa Allah da isa abada Allah Allah ya isa ƙarya ne ba wallahi ta ce za ta wallahi wallahi Ga na gama kukkufe ta zalat din na tabi me kuke cewa ya fusata ka san tikin na ya dan da huwa? shi ana yi ana ɗan sifi rike nan Aba, baba ai na aka dan ka zuwa. A babu. Kai kullum ka samu samba da yawa ka samu kaɗan. Kullum za a rabon shayi sai ka ce naka kadan ne. Ai shi yanda ka san ni kishiyarsa. Rike. Kai. Ah. ga mutumin nan da jaka ba. to dan sa ido da gwada ya ne ai Ya aga ne. Wallahi normal ya labari ya na ganka da jaka sai ina. Wallahi tafiya zan yi. Ai Abuja ta yi kira Alhaji ni ba zan yadda in zauna zuciyata ta mutu ba wallahi. Kullum sai na je wajen kandatawan zogale. Duk kuɗin da yake garin Kaduna sai ka je Abuja neman kuɗi. Ya mutum yana ƙoƙarin ya je ya nemo nasa na kanshi ya daya da kafafunsa zuciyar shi bata mutu ba ka ce wai duk kuɗin da ke eh, Kaduna kuma haka din yayi a ah. bai hau masa ne ha ba daidai kenan ina son mutum mai zuciya wasu ma sai ana yaƙi suke shiga garin don su samu kuɗaɗe daga lima ah, shi kaman ba namiji ba ba kaman kana bakin ciki da rayuwarsa zai je ya rufa ma kansa asiri ka ce duk kuɗin da ke nan me a nan garin da kai kuɗi fa a Kaduna fa duk kuɗin da yake Kaduna ne eh bari mu dan yi magana mu a dan hada ma guzuri sai a kira ka godiya na ce godiya na ce ba ana tari ana tari wannan wannan gani ai yanzu na gane ai kayan da ya sa mana ido yan matan mu da muke dan soya da su sai ya zo yana so yana mana wani wa'azi na banza shi kuma zai shiga daji ya kaso namomin daji kai wanne gari ne san ba aka fi yaƙe yaƙe wallahi nan za mu tura osun to nan za mu tura shi ah, eh, eh eh mun ga zo zo muna hanya da yanzu ne transfer kawai za a mai a mai dubu ya yi mai transfer to gayya ba ni cash ba na son ba na son na fi son in ji dimus a za mu tura ma za mu tura ma kakka damu ba kana da bankin ka ba gwandara gwanda ban za mu tura ma yana da sabis kar fa kai min fa wannan fa amma ga shawara kakka je Abuja fa kamar ya ka in je Abuja ina kaje so in je ba duk ƙarya ce ba wani kuɗi ga osun ko Lagos. Ina ne aka ce kwanan nan 'yan arewan mu an koro su daga garin an kwace musu su. A ba an sasanta da Allah. Baka ji in gwamnan zamfara ba, matawalle ya je an yi sasanci kwankwasa kuma ya je Lagos. Ko Lagos ka je sata ma in kai ba abin da zai faru. Kakka bari yunwa ta kashe ka muna son ka ne muke gaya ma gaskiya. Sata garin da in kasaci buredi sai an dora ma taya. Yanzu ba wani matsala. Haba ai kai osun kawai nan gwate kaga ai kawai kai osun kaga rafin wannan ya yake da suna ma rafin Lagos din nan eh, a ciki eh. dan gwate fa ya samu arzikin shi kuma Lagos din nan inda na ji daɗi wallahi yanzu ko kashe barawo ba a yi duk Lagos da kaji yunwa za ka iya yin sata uban da kai mu da kanan ma in muka ji za a ma wani abu sai inda karfin mu ya kare ba tawowa kawai za mu zamu ai tattaro kayan mu kawai mu biyo ka a to ai kai na ga da dan kwari kwarin kama da za ka bi ni mu fasa kawai To in na bi ka muka tafi waye zai min kiwon kaji ko baka san ina kiwon kaji bane. Kajin da sai sati biyu sun girma wa ya gaya ma wa'annan sunan su kuloras ba kuloras ba ce ba eh, shekara biyu suke girma girma in suka tashi girma sai su yi haka na kwana kai kai mana har aka dinga raguna ne ko ah, ga mai mana ya yi kaman hadda kaho ah, rago ai kuma sai ya gama bata ma lokaci kama za kai wuce kai maza kai abin nan ba komai ni dai shawarar da zan ba ku kan tafi ni yanzu na san halin ku in dai zuƙi ta malla ne da yaudare 'yan mata ku ne ƙarshe a garin nan ni zan tafi shawarar da zan ba ku kada in da in ji an ce kun ci mutuncin wata yarinya kun je kun yaudare ta wallahi la'azimu in na ga yaudara a tattare da ku in na da mutum wallahi ba za mu zauna lafiya da shi ba <laughs> billahi allazi la ilaha illa huwa in na ta dukan mutum wallahi ba zai Allah kiyaye to uban mu to uban mu ba murna yake kai wallahi hada dalle ko nan birnin gwari zai fi ma sauri ya fi sauri kwana uku za kai kawai ka ganka a lagos ba gare ya tafi ba kai ba gare ya tafi can din ba yana takura mana wallahi tallahi jiba zai yi shahada yana ta murna wallahi tallahi nan da kwana biyu zan rubuta risk and peace wani ka bari sai mun gagawar kana ah, posting zan yi kana a wannan nan ne za a ga shi kai banza ne alkur'an ratatata za ka ji Mura fa bai dawo ba da ya Ji ba har tsalle yake ya yi kwana. To. Amma ma ke ji. Wow! Da mu ji kunya gwara dali ya karye. <laughs> Biyu. Eh, mata? Alfa. mata ina zuwa haka ne kuma kina yawo a rana haka ke kaɗai ba mota ba ga ta beauty kuma wallahi tallahi sunan ka eh, wannan shine Dino okay yeah my name is Mr. Uh, Dr. Sambo Harris Tasiu Hashimu Alhaji Muhammad Sambo Zubairu <laughs> eh, eh, ni kuma nam Dr. kan akshe Fesol Eh, aje motar mu lalacewa a lagireto ne sama eh, wallahi <laughs> kadan ce karan sham piston baf distributor tayoyin su kai kolof yes <laughs> kuma ga shi ba mu zo da wannan ɗan jiwa mun din ba oh, yes kana eh. gida matsalan ke in ba za ki damu ba mu dan makanike karamin gyara ne sai a rage minti biyar ko uku ya cira karan shan distributor ba koli an wallahi idan ba za ku damu ba ga mota ta nan sai mu je rage muku hanya ko a ah, normal <laughs> a ah, ah, normal kan ki damu ai mu je kawai <laughs> na jikin ce min za mu zo mu gaida barodan to kuma na ga gidan na ga alamun ba kowa ka kwantar da hankalin kai inda zai fito kin san me bi ina son dadi na yana dawa da toki mu samu kai ai mana aure ya agai ya garin wannan shine saurayin naki na kawo shi ne a tantance man shi baby tantancewa kuma a tantance shi ko mm. kai kwantar da hankalinka mu muna so mu gane mu yau da mu gane wanda suka zo da niyyar aure na gaske ka san yanzu ba a iya gemu ake gane mutumin kirki ba haka ne mu ga kanka gaskiya ne wallahi malamin makaranta ne ni koyarwa nake yi wallahi kai ya ma baby ki ce wani abu mana matsoma mu ga kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ga askin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un askin roba ta kala su wannan askin barayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un askin yan iska yaje ho askin barayi ne ya ku na baka ta agwagwa je ka je ka tantance shi a ciki ganin ka bara inna lillahi wa ya ka tura dan girma Allah ka hakuri kamar la ilaha illallah Baby, baby. Kuma rai da Allah. Baby. Ina zuwa. Wai wallah. Sun yanka shi wallahi. Ina lalla. Kai. Zai cire mun kai, zai cire mun kai. Kai. Sun wallahi. Kai. Wai ba ka je ba? Da na tafi Legas, kai ka kai ni? Um, kai, ku daidaita sahunku. Kun gane na yi eh. Yar cika ina samarin na ce. Ya yi gashi shi. A'a, bayya ne ni na ce ni ni na ce ina bayya ne fa ya tare ki ba san ba ne fa kar shi ne saura bayya ne saurayin wallahi bayya na rantse da Allah ba ni bane gabe mutane baka can da ne mane wallahi ba gabe mutane ya ce yana son da wannan ya ce wai in ya gama ya saka mai a'a mm, baby ni na ce ina son ya aka ce a saka min na ce ni ba ba na haka na ce a zo kin gabaiwa Allah ba na ce a zo wurin iyaye ba a magana ta tsakani da Allah Ya ku ah, zuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Muna tare ba madawal. Wallahi ko ya ku nuna zai shaida ta. Yo Allah na. Ko ya ku nuna zai shaida ta. Kai. Kai mun shiru ana. Wato kai bayya. Ka ce in na tafi Legas in yi sata. Ni ma gaya min aka yi wal in ba gaya min aka yi kwaran kwaɗa ta natsa. shi ya ce mana rest in peace ashe mu ne rest in peace kun yi wallana yanzu Allah ya dawo da ni kuma na same ku a yanayin da na ce na tafi na babu. yanzu har ta kai ta kawo yar uwata ma kuke so ku yaudara ka tuna tare muka taso wallahi ba mu san yar ka ba kuma ita ta ce tana son shi yanzu kin san wayannan suwaye kin san kawu ba da masi eh. na nan bayan unguwa eh. da da da alfa kaji to ɗayan 'ya'yansu ne nan da ke abokananmu ne tare muka taso lokacin da muka taso ce kina ƴan karama ba ki zanzu ba banda yaudara 'yan mata a layi ba abin da suke yaya na ma san su sun taɓa yaudara kai kai kai kai mu ba ne kai kuma kajin naka har yanzu ba su girma ba wallahi ba su girma ba har yanzu wadanni ne ke na'am yaya waye a cikin su ya ce yana son ki wato kun yi nufin in mutu in na tafi Lagos to Allah bai kashe ni ba na dawo saboda haka yanzu ni tun da dai kun zo yau Allah ya kawo ku farfajiyan mu za ku ga yadda ake hukunci duk da ku za a yi ya ku nuna wannan